الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم وبيء قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون فهو ما درجة الله سبحانه وتعالى ولا القول القول الله بك بالكيان باكو كنتو أجسين القول الله بل كريا كو كنتو باب سوفني لكو كنتو باب أجمد القول الله إذن الله يأي القولي to alkawarin nan tabbas zai abu wannan alkawari shine Allah ya yi alkawari cewa zai taimaki mummunai zai taimaki masu imani zai taimaki manzanni zai kuma taimaki waɗanda suke tare da su suka yi imani da su wannan alkawari ne na Allah Allah ta'ala ya ce wallahi haƙƙi ne a kanmu mun ɗora wa kanmu wani haƙƙi ne tabbas mun taimaki masu imani a wasu ayoyin Allah madaukakin sarki ya ce hakika kalmar mu ta gabata ta kaddara a game da manzanninmu lallai su ababen taimakawa ne kuma wallahi rundunoninmu su ne masu cin nasara ɗan kuwa masu albarka wannan nasara ta Allah abinda take nufi shine Allah ya taimaki bawa bawa ya dace da abin da yake nema shine Allah ya taimake ka kuma bawa Allah ya taimake shi yayi galaba ya samu rinjaye akan abin da yake jin tsoronsa ko abin da yake ki ko abin da bai sanya afku sai Allah ya taimake ka akan wannan to ka samu taimakon Allah kenan taimakon Allah kalle ne ya dora ka ya baka abin da kake so ka sama sannan ya baka rinjaye akan abin da kake jin tsoronsa ko kuma kake gudunsa ko kuma baka sanya abu da kai in ka samu waɗannan tallayen guda biyu to Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka ɗan uwa masu albarka wannan taimakon na Allah ba wani kwai bane da fanci da mutum kawai zai buɗe bakin shi irin yadda bahaushe yake cewa rabo na minan layi tsuntsu daga sama ga shashe ya kawai ya zo haka nan bagan ba tare da kayi wani motsi ba ba tare da kayi wani aiki ba a'a cin nasara da taimakon Allah suna zuwa ne a matsayin sakamakon wani abu da ba waye so daga taimakon Allah bai taba zuwa ba ba tare da kayi wani abu ba kuma Allah maɗaukacin sarki rahimun ubangiji mai rahama sai ne mana bayanin waɗannan ababe da idan muka aikata su to shi kuma zai taimake mu wannan alkawarin nasa yana da shara'i. ba sharadi ɗaya ba ba bi ba sharda masu yawa da ake buƙatar ke mun cika ta tilan, to daga nan sai kuma alkawarin ya tabbata dan uwa masu albarka daga ciki Allah yana taimakon masu imani ne na gaskiya waɗanda suka yadda da Allah da gaske a zuciyarsu da harshensu da gaɓoɓinsu suka yadda Allah shi kaɗai ya cancanta a bautawa ba suka yadda manzansa sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ya wajaba hadisi suka yadda da cewa addinin musulunci shi kadai ne addinin da Allah ta'ala ya yadda da shi babu kwato babu takudawa shi kare ake bautawa Allah da shi aka ga haka a su. bayan sun furta da baki zukatansu sun tabbatar da haka to waɗannan sun cika shari'i ɗaya daga cikin shari'in taimakon Allah Allah ta'ala yana cewa Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani a cikinku kuma suka aikata ayyuka na gari wallahi ce Allah madaukakin sarki ya ba su kasa ta zama tasu kuma sai Allah ya tabbatar da addinin addinin musulunci shine addinin bi kamar yadda ya tabbatar wa wannan ya tabbatar da wannan alƙawarin ga waɗanda suke kafin su amma mai sharaɗin sai ya ce su bauta mini ni kaɗai kar su haɗa ni da wani abun bauta kar ta haɗa ni da wani a cikin bauta amma duk wanda ya butulce ya ƙi bin waɗannan umarce-umarcen kuma yana neman wai Allah ya taimake shi Allah ya ce waɗannan su ne kai. masu bayyana sabo ya za ka yi Allah ya yi alkawarinsa ya ce ga abinda kuma yake son ka yi sai alkawarin nasa ya tabbata kai kuma ka ce a'a ba za ka yi da Allah yake so ba sannan kuma kana son alkawarin Allah ya tabbata wannan shine abu na farko imani da Allah sannan na biyu shi ma imani da cewa ba wanda kuma zai taimakinka ka sai Allah ke ka da cewa ba ka da mataimaki sai Allah ba wani wanda zai taimake ka Allah ta'ala faɗa mana ya ce wa man nasu illa min indillah babu wani taimako da za a samu in ba daga Allah ba ya faɗi wannan ne a darussan yakin uhudu ya mai da mummunai baya a kan taimakon da ya musu a badar a shekara ta biyu yadda suka kakkashe kafirai sai ga shi kuma bana a shekara ta uku bayan hijira sai ga shi mummunai kuma sun sha wuya a biya jure adadin mutanen da aka kashe a badar sai aka zo kuma aka sace kashe irinsu ga musulmai musulmai sun kashe saba'in bara yanzu kuma sai gaji su kuma an kashe musu saba'in har ma kafarai suna cewa an yi ɗaya da ɗaya annai su mai ce ba ɗaya da ɗaya aka yi ba domin akwai bambanci na kafirai na wuta saba'in ɗin nan ‘yan wuta ne dukkan mu kuma namu masu imani suna aljanna amma dai akwai abin da ya jawo Allah subhanahu wata'ala ya koya mana darasi mun zaci cewa mummunai a lokacin sahabban manzo Allah sallama sun zata yawan su zai musu tasiri sun zata sun shirya shikenan sai suka ji a ransu cewa wannan yawan nasu zai musu tasiri haka ya sake faruwa da su a A shekara ta takwas Allah ya gargadi kada mummunai su sake su ji a ransu cewa suna da yawa Kas su sake su ji a ransu cewa ai suna da tanadi Kas su sake su ji cewa ai sun shirya sau da ka zo a su ji cewa Allah ne mataimakinsu Allah ta'ala yana cewa in Allah ya taimake ku ba wanda ya isa ya samu rinjaye a kanku idan ku Allah ya kyale ku ya banku wane ne ya ita ya ba ku cin nasara ya taimake ku in ba shi ba babu surka duk waɗanda Allah ya ƙare su suka ji a ransu cewa ba taimakon Allah a tare da su waɗannan sun tafi sun yi asara za su dawwama a matsayin ƙasƙantattu walaƙantattu za su ga ƙasƙancin da ba su taɓa zata za su gani ba sau da kasi an yi imani da cewa ba wani ne taimako sai Allah halin da nake ciki musulmai a matakin duniya musulmai a matakin ƙasarmu ba mu da wanda zai taimake mu in ba Allah madaukakin sarki ba babu kowa sai mun yadda da wannan tauhidin mun ji a ranmu cewa ba mu da mataimaki sai Allah madaukakin sarki ba wani ba wani ba wani duk waɗanda ake ambatan sunansu to su zama mahdufai a goge su a cikin kwakwalwa a goge su a cikin zuciya a miƙa al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki a yadda shi ne mai taimako wallahi za a ga taimakon an yi riko da sauran sharuɗa daga cikin sharuɗa ya kuwa masu albarka shine dole sai an taimaki Allah ta ya za a taimaki Allah Allah madaukakin sarki shi ma ya sanya shi a matsayin sharaɗi da sakamakon sharaɗin Allah madaukakin sarki yake cewa in kun taimaki Allah in kun taimaki Allah to sakamakon shi ma zai taimake ku sannan bayan ya taimake ku ya tabbatar da digadigan ku a ban kasa ba za ku gudu ba kuma ba za a ci nasara a kanku ba al'imamun rajibul asahani ya ce abinda ake nufi da taimakon Allah ka taimaki Allah shine nasu ibadi ka taimaki bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a matsayin bayinsa ka taimaka musu ka tsaya tsayin daka kaga kana taimakon wasu daga cikin bayan Allah duk waɗanda suke da bukata ka tsaya tsayin daka kaga abinda Allah ya baka na matsayi da abinda Allah ya baka na dukiya da abinda Allah maɗaukakin sarki ya baka na faɗa a ji to ka taimaki waɗannan bayan Allah shine taimakon Allah na farko kenan taimakon Allah na biyu al-Imam Rajib rahmatullahi alayhi yace tsayuwa akan iyakokin Allah ta hanyar tsara dokokinsa da nisantar ababen da ya hana da aiwatar da ababen da ya umarni da su wannan in kai haka ka taimaki Allah ka gaggata in tansurullaha yansurku wa yuthabbit aqdamakum to daga nan zaka ga taimakon Allah daga nan ne za ka ga taimakon Allah daga cikin daga cikin dan samun taimakon Allah ɗan uwa masu albarka sai an jure sai an yi wa Allah da'a sai an yi wa manzansa da'a sai an yi takawa sai an daina alfahari sai an daina girman kai sai an daina riya an yi ikhlasi waɗannan wasu ayoyi masu ban sha'awa a cikin suratul anfal su ma ayoyi ne da suka sauka a sakamakon darussa na yaƙoƙa da suka gudana a tsakanin musulmai da kafirai Allah subhanahu Ta'ala yana fitar da darussa ga mummunai ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani a lokacin da kuka haɗu da wata jama'a ta kafirci kafirai to ku tabbata kan ku gudu sannan ku ambaci Allah ambato mai yawa za ku samu babban rabo babban rabon nan Allah zai taimake ku domin Allah ya yi alkawari ai ya ce wallahi inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق فاثبتوا sannan wasu Allah kafiran la'allakum tuflihu ku ambaci Allah ambato mai yawa za ku samu babban rabo Allah zai taimake ku a duniya Allah zai taimake ku a lahira sai Allah ya ce kuma wa atiqu Allah wa rasulahu sannan ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a ba yadda za a yi musulmai Allah ya taimake su suna saba wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce ku yi gaban kuka ce a yamma za ku tafi Allah ya ce ku sauka ƙasa ku ce ku sama za ku je Allah ya ce muku dabino ku ce a garwashin wuta nake so sannan kuma ku yi tsammanin nasararta ku yi tsammanin ya taimake ku mafarki kuke babu yadda za a yi ana tuje sunnonin manzan Allah a ban kasa da gangan ana fada da sunnonin manzan Allah sama sannan sai Allah ya taimaki mutane ba zai yiwu ba a wannan yakin na Uhud tabo dai sahabbai suka yi umarni dai annabi sama ya ba su suka saba amma sai gashi ne sakamakon sai gashi ana fatan waki. ana fatan waki mutum 70 manya-manyan mutane a cikin sahabban manzo Allah sallama an kashe malamin farko a Madina wanda manzo sama ya tura shi ya je karantar da mutane musu abubu Umayr an kashe babban annabi sallallahu alaihi wasallam Hamza radiyallahu anhu wanda a wasu riwayoyi na sira aka ce manzo sama ya ce sai ya rama da mutum 70 Hamza yana matsayin mutum 70 ne sakamakon sabo daya annabi sama ya ce kan ku sako daga kan dutse har sai na ba ku umarni suka yi fassara tawili suka ce a ah, ai annabi sama yana nufin mu zauna a dutse ne idan ba a gama yaki wato yanzu ga yace an gama yaki ana ta raba ganima a ƙasa ana kwasa to daga to kuke ganima ta kare suka samu wannan sakowar ita ce ta jawo yaki ya juye kafirai suka samu galaba akan musulmai sahabban allisa muktana tare da shi shi kan shi bai tsira ba a sakamakon domin sai da aka balla masa haƙori aka ji masa ciwo a fuska aka yi masa rote takalmin sai cike da jini ma'aikin sallallahu alaihi wasallam aka yada cewa ma an kashe shi saboda sabo daya da ni da kai da sauran mutane sako guda nawa muke wa Allah kullum a cikin awanni 24 yinin mu da daren mu sannan kuma mun cancanci Allah ya taimake mu ke kaga muna yaudara kan mu ke sai dai mu tuba sannan Allah ya kawo wani sharadin mai girma ya ce wala tanaza'u kan ku take kurka musu jayayya surutu musu akan abin da bai cancanta ai musu a kansa ba sai kawai wani ya jefo wata matsalar sai ai wata guda ana tattauna a kanta wannan ce kaza wance ban kado wance ce kaza wance ban kade shi wance ce kaza wance ce ba haka bane ai dai wata guda ba a gama ba ko taki biyu ko watanni ma wala tanazu fatafshir shi kai tsaye sai aka faɗi ma sakamakon ne sakamakon eh, sakamakon eh, abin da tanazu din sabanin sabanin musu da rigima shine fatafshiru kai tsaye za ku samu karaya ba za ku ci nasara ba kai wannan fa ba a yi a hudu ba ba na'am shine fa tafsharu wa tadhhabu za ku karye ku lalace sannan karfin ku zai tafi saboda sabani da rigima da kuke menene namu babu sabani babu rigima a ciki ka dawo cikin addini rigima ka dawo ɗaliban ilimi rigima 'yan siyasa rigima komai rigima ba abin da ba a sabani a kansa da abin da ya cancanta a yi sabani a kai da abin da bai cancanta a yi sabani a kansa ba kowanne ba ma rena abin da za mu yi sabani a kai mai rigima a kansa wata tabari hukum sai Allah ya faɗi wani sharaɗin ya ce wa kuma ku juri sai da juriya ba a sa wa Allah lokaci ai nan da shekara hudu muke son a canza abubuwa to na gani ai wannan ta maimaitu ga shi nan kuma yana ganin abubuwa sun canza Allah ne zaka sa wa lokaci ka aiki ka ban wa Allah sauran ka gani a cikin shekara nawa Allah zai taimake ka Allah yana kawo wa masu imani nasara kusan ko ta yakan karantar da su darasi su ta sun cika sharaɗin amma so yake su ƙara bauta mai domin aikin ai bauta ne duk waɗannan sharaɗin da muka lissafa bautar Allah ne Allah ya tanin nan ka maka lada kana masa aiki amma baka sa masa lokaci ba baka ce ya Allah lokaci kaza nake son komai ya canza ba kai aiki ko ne annalu haka Allah ya ce kai dai ke aiki amma baka san ranar da Allah zai kawo sakamako wannan na cin asabu juriya Sai Allah ma asabi wanda ya isa ma'aiki da Allah yana tare da masu juriya kamar ka ga kana ta yin kana ta yi kana ta yi sai shedan na ce maka ka dade ba kana yi Allah ya ce a'a inna Allah ma asabi Allah yana tare da masu juriya Allah yana tare da masu juriya bahaushe a cikin tsinkayin da Allah ya masa sai ce mai haƙuri yana dafa dutse yana dafa dutse ka kalla ko dutse bahaushe yana nuna maka cewa kakka gaji ka ci gaba da juriya amma da aiki ba a juriya kai haka musulunci bai san wannan ba kawai ka ne ka rike hannu ka ce ai ka jure ne a a juriya ita ce tare da aiki waɗannan ayyukan da aka lissafa daga ciki yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala yake wasirun Allah ma an sabi mana gargadi kuma sharadi ne a ciki sai wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim basaran wa ri'a'an nas kan ku zama kaman waɗanda suka fita daga gidajensu kafirai kenan suna masu takama suna jin suna da yawa suna jin sun isa kuma dan riya su nuna wa mutane ai su suna da yawa kan ku alfahari da yawa yawa ba da tasiri idan Allah ya cire masa albarka abinda ake bukata shine albarka a cikin yawa albarka a cikin kaɗan da kaɗan da mai yawa idan Allah ya sa ba su albarka to sai a ga an ci nasara da wannan Allah ya mana misali ya ce Allah ya taimake ku a wa an Allah ya ba ku nasara a badar ba ku da yawa ‘yan kaɗan ne ku ku ɗari uku da goma sha wani abu goma shan ma malaman tarihi tattaunawa suke gudana wasu ce sha biyar wasu ce sha hudu wasu ce sha uku amma kana son ka kuɓuta ta sabani ɗari uku da sha wani abu sun kaɗai fa suka je suka yi wannan yakin amma sai da suka kashe mutum saba'in a cin kafirai Allah ba su nasara badar sun shirya suka fita suna da yawa suka ba su cika sharuɗa ba Allah madaukakin sarki ya sa kafare suka yi galaba a kansu baka ba yawa ba kakkai alfahari da yawa kakkai riya ka ce ai da yawa waɗannan sharuɗa yan uwa dukkaninsu a cikin alƙur'ani suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani sharadi a lokacin da sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu Yaga yana son manzan da sama ya sa shi a wani aiki aikin da ya shafi manyan mutane ne sai manzan salama ya ce kai sa'adu baka san cewa Allah yana taimakon ku da masu raunin ku ba ne waɗanda ake renawa a sa su targa addu'a waɗanda kake ganin su ba bakin komai ba a sa su addu'a yasa ba dai daidai bane da an zo kawai taro sai a kalli wani malami babba zai ce a kai makalla a mana addu'a eh malam ya san sirrorin addu'a ya san yadda ake amma a zaɓi wani bawan Allah da ake ganin shi rafa rafa wata rana a ce ya addu'a tasirin raunana a wajen Allah ba karami bane haka manzo Allah sama ya faɗa shi ana ba ku taimako ne Allah na taimakon ku yana azurta ku bi ta'ikum da masu raunin cikin ku wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Abu Dawud ya dikar a cikin sunan ya fita zai je kiran sallah annabi sallallahu alaihi yace wata rana annabi Sulaiman alaihi salam ya fita zai je gokon ruwa shikenan sai annabi Sulaiman alaihi salam ya ga wata tuhuwa ta kwanta ta baya ta daga kafafuwanta sama sai annabi Sulaiman yace ku koma gida Allah ya riga ya amsa muku ɗaya daga cikin masu raunin cikinku ta roƙa muku ita ce tururuwa ka duba tururuwa sai ka taka ta baka san ka taka ta ba shi yasa da yawan ma suka cewa annabi Sulaiman haɗe man na kuma Sulaiman wa wa la yashurun ki ku shiga gida ku shiga rami kada annabi Sulaiman da rundunar su zo su tattaka ku kuma su ku ba su sani ba to ita sai roƙon ruwa Allah ya bada ruwa shi yasa a sunna ko roƙon ruwa za a tafi to a ake tafiya a cikin shiga wacce take ta ta nuna rauni da komawa ga Allah ba tafiyar takama ba ba shiga ta kwalliya ba kamar yadda ake wa juma'a a roƙon ruwa saboda a nuna kaskanci ga Allah a nuna rauninmu Allah shi ne mai ƙarfi ko mu koma yan uwa akwai sharuɗa da yawa na cin nasara da alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallama suka ambata amma za mu takaita da waɗannan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli raunin mu ku duba fada da rauni annabi ya zakariya ya addu'a raunin sai nuna wa Allah inni wa hanal azm minni wa ja'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي كنزي الدعاء yana ta faɗin rauninsa yana ta faɗin rauninsa ce ya Allah kai min kyauta tawa min ladunka daga gare ka waliyan wani masoyi wanda zai tsibinci al'amari na ya risu ni wa ya risu min ali yaquba wa ja'alhu rabbi radiya nan take ne faru ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ha Allah ya sa mai suna kuma aka faɗa wa annabi zakariya lam naj'al lahu min qablu sabiya ba taba kiran wani da wannan sunan ba ba taba kiran wani da wannan sunan ba shine farkon ya haya a duniya Wani kama koma ga Allah madaukakin sarki yan uwa komawa ta gaskiya mu daina surutu mu daina abin da mun gwada mun gwada ba zai amfane mu ba an gwada an gwada an ga shiriri ta ne dan me za ka zo kana bata wa kanka lokaci akai kana rigima da dan uwanka don Allah mu dawo cikin hayyacin mu mu natsu mu koma ga Allah da gaske halin da muke ciki Allah zai kalle mu kuma Allah zai mana rahama Allah zai saukar da tausayinsa a gare mu wallahi Allah zai halicce mu dan mu zo mu rayuwa kaskanci ba wallahi Allah zai halicce mu dan mu zo mu lakanta ba mu bayin Allah ne kuma Allah yana kishin bayinsa to amma ba za ka samu matsayi a wajen Allah ba sai ka tsara dokokinsa Allah ya ba mu ikon tsarewa Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma qtim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا يا ربنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا خيرا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم عافنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأعنا ولا تخذلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وهدنا ويسير الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزق ولاتنا البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا برحمتك الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اجعله رحمة لنا لا عذابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسق العباد والبلاد اللهم اسق العباد والبلاد اللهم اسق العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا ربنا اللهم اهدهم إلى الصراط المستقيم اللهم استر نساءنا اللهم استر نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم لا سيما الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبي صلى صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين قوموا إلى صلاتكم